أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo bata da tabbata Allah salatu ya ce ci bi amin ciwoyi wudu da tabbata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mime ko ya rayuwar awal 1438 na jin daidai bi safaini ko safa gobe ni ya november 2016 kalenda ya miladiya ne ya rage karatun littafin addurar bahiya fil masail fiqhiyya ya alima muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala kafin ne na mai yaji na ngayi wa ga yi ci sharai yi ku gbana ya ni biyar da idawa ga yi gbanwe ba matinan sardin at least zai zo the basic idea yake ya kafin abu abu na ji fiki hunku ya kanin wani kakunan jiji kafin a fikir mu yassar na wucin agan bara jini yanzu an doci shi sashi kuma alaga matan ya katu je za a tabi matani from matani nchulo kiyo nchulo shuru from shuru nchulo hawashi sai cuji ɓadayi man ga bismillahir rahmanir rahim أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين من أحمد ميجيبو من أمرنا يزنجي فورو بالتفقه في الدين غي وفهمت يا ديننا وأشكر ميك داجي من أمرنا يزا ومن أرشدنا يزنوي بايلتي باي سنن سيد المرسلين lóye mi látún sún ní èdè tí ó tuntun pátá náà mai jan salatu mẹjá sọ́láàtù wọ́n wù sọ́lì mú mẹba aminci alarrasuri ya tuci al'amin ẹ̀zà ya aminci ko? na kwasan amana na wa alihi da zanuji a tahiri na na jalina wa ashabi da sahabi al'akramin na ji zaci wacce na ga na ji forogai wa fahimta ya addini na annabi ko? Allah subhanahu ta'ala to da babu na so ce lati na ga fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun e wa e gize ji daily ni na ga kaga ya kyana ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wale ga annabi Musa ya dono ko un ba be to yi yan wuce gbanwi ebode da ya jike a ji fahimta ya gane wuri gane a ne magamman yuri da lawa biye khairan yi faki wa da na cewa cikin kwabe alkhairi na mayu fahimta ya addini sannan ma wuyi ba ga yi lami sun da ya tuci na cewa ci da ba ga yi lami tusun da sun da ya bisa a sallar wa mata kuma rasulu fa ku zai na tuci ga laye ne gaji ya goma na kuma hannu fanta na mawaka ne gaji ya ɗiya gangani biyu yi ja salatu ya nabi ya bane yin Allah wa mala'ikata da halin nabi lille su ko da mala'iku ya ja salatu ya nabi ya yi wallazi na amuri ya nija imajina sallu alaihi wa sallimu taslima wa alihi za mu shiya nabi gari ala ali alu ja'far ala aqil ala abbas ko wanda ya mi ya nabi wanda ya ji ya nabi sa sallam yau wa ashabi magai sai ga gubi nabi ma imani ji gani biyu shi hajji hajji ta ce imani wuce wani zanne gayi sahabi so ko mai daji be sabi ani bi jibbe ne da kirki mayo zando ne maga ji sabi ani mun to kuna wali aji na ani muhammadu ba man ga kitabu tahara litafi lili hada kitabu kad ishtama ala masaid ga litafi ne wa ko kana da masala shi ula ya mafari alma'u tahiru wa mutahhir ko hmm. nuwa da wani alina nuwa madabane liyana la yukhrijuhu anil wasfaini eh da na wud daga fa ku baba nona illa ma gayyara rihahu inda goye na ga e eh, kan ko tun jabana ko aw launahu ko mu aka lauje bana aw ta'amahu ko wa gwala da lumu jabana mina najasa ne najasa jona wa anis sai ko ye ba cigan ji masuku ma akhraju anil ma'il mutlaq ina kuwa kan ɗan wacce daga nuwa na cikin mutlakan yi nan min al-mughayyira ta tahira min ya na jeje ba wuce mahalli na wale ga fa faru tahir wa ga ti boye ba ti mai mutahir ko wala farqa baina qalilin wa kaseer ya rike da takani e jejo da danya wa ma fawqa al-qullatayn wa ma dunahuma bayan ga kullatu guba ne ko na kwana wa mutaharrikun wa sakin gani da to nuna move ne da nuna move ana wa musta'malin wa ghairu musta'mal gani da to na ji amfani da yana to na ji amfani da yana tun wani ga abun nabo nuwali wale ele sama wali wa anzal na mina sama ima'an sahura ila nuwa shi daga sama na ali nan nuwa ya du wali ebe na nidi ga albaru sahurun ma'uwa da hillu mai tatuhu eduwali ene ma tugumba na wadi kiyo halali wo ene a tugumba mini dabba ya edujo na re wuji ga wanye nan gi nan gi da ya ko edu nan ja gino ne nan ja to ganga ni diga albaru mai alhilu mai tatwahi na da mini ya ba wannan ba ko da be gaji mazkun nuwa ya san gishi be nuwa ya wagaji wadi kima Musa ilili cima ebo na ja ebo na ebo gana ni bi yace bi rubuzo a ko ta ne ba ta wani asali manual filmi ya ya tahara wal filmi ya yi tahara ko wal ardu wal hijab wal hijara al imam asali no kiyo so wuju daga wali wa kiyo wayi ya ki nin yana kan ya najasa ga dabo amma najasa na ga dabo na suku ga da gallaba ta ce kibo e tunwo e kwa ko e kun eh to e mu ko kalu da sauransu to wale nuwo wuce wa jiki a yan eh? wale nuwo na ya e ji amfani da inda amma da bai zan ci masu kun wọ́n pẹ́ gan nu wọn ní wọ́n na wà já àlà wà á sálà wà ló fún jẹ́nẹ́bà o wà ló fún haila o wà ló fún nífàsì o ko amma ke je nu wọn dán bó ná wato liliu wòye bayan ko fifiu ko wọ́n gbá nínú wọn dán àtúntò asúrà jẹ́fú wọ́n mọ̀ yóò lè wà lánú ọ̀nà jẹ́ àlùlára àmọ́ wà lójú kí o àmọ́ tú o láṣì wọ́n lájú sọ́bọ̀ o láṣì olúlọ́tún àládání oṣù yìí o ṣíkẹ́ ni aganu wọn dáná ẹ̀ kò jẹ́ tú wọn fú yóò lè wọ́n láfòdì wà àmọ́ òdì wà ń wà lójú àlùlá aganu wọn bá kádìrín wọ́n ti kí o ẹ̀jẹ̀ gan-an kàmú wà lánú ọ̀nà jẹ́ àlùlá náà. ebo kibo nuwa na jun daga yanayi asali bo amma nuwa na gaci shaka to misali bani nuwa na nuwa na fi nuwa na titi agwaga wani gwaga wucin cin wucin wude san ko cin wucin wude kanwa kude wuce da tasiri gano wucin gawale to su wajen amfani wabe yiri na nan إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث كو كي جنبي الماء المستعمل يوم bali wo jan alula no wo bi alaji na skun wo chaji ti mo cha fuya so fuya no jan kala unda fugu no ne ti shi ngo le ngo ne ga no ne amma ngo to mal musamal to naji musamal anan kaga unde je ba jawo jiki wo o lo to ran ngani hadisiyan da zaganci masu kun wale gan annabi sallallahu alaihi wasallam ukan ne zaji bori fin wani cikin wani la yabullan na adukum fil ma'i adaim zando ne bugaji bori fin wani cikin wani gonan wani ga cikin cikin maja na ga ji bori fi a ce ji kwata da sauransu a jikin ngani ngani faslu والنجاسات هي غاية الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولؤاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساوي أو يقدم عليه من غوى النجاسات يعني النجاسة جنيه هي غاية الإنسان بور يزعني mutlakan bai ne ko ebuna nufi sallallahu alaihi sallam. ga ya zuzu wa kyan so. na kayan kula da su nan nan au ja adu min kun min al-ghaib ko Allah ma tum min yusa fa ta tajidu ma fa ta yi ba. bo in ba na sheba tayin da wangi me jasu yo wa bauluhu da bori yanzu an yi mana ya suyo e bo hadisi ya lara biyu na beji bori ji masallaci a nufi za sun ji alanu ala jiki nan alanu a jaɗi nan ɗan ji hadisi na nufi gan a mutu azabul kabri min albauli ne general azabin kabari ya zuji borin gadon gwaje mawa jiki wai jube illa zakarar rabi inda gwaji ba gine ne yabe na ibn hanif za su nuna yi rashu min bawlil gulam ko wa yin gusalu min bawlil jariya nu ya ji babban ji ba ji ne ya bena nga bori ji a dike a shunu wa shi nga bori ji na amma ya ji za yi su kuma a dike a fufo walu abu kalbin ganin mai mitiniya mitiniya kiyo mitiniya shigi na jasu yo ibn anabi sa sun ne za wa lagal kalbu fi na ahadikum adaki ya ci ga mi sun da da bo da mi ne bo nunga jin lawu na zubutuwa ba wa rawsun jambe bi ganga uji shi shi batai ko wa damu haidin da yake ya haila ibn tayyib latin ga wa ya tsalu na karin mahida yo ga tiya ya ila gine jahila na kul wa azan ga ga sa ku yo fa ta zulun nisa fil mahida ga ya ga da ila gidane haila da ya mutu hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da ila gina jigan ejayen haila jun baki bo yusi bo adna eh, ah, wa ju te to eje e ba ni achaja du di kio achaja du fo wala mu khinzir gan be gan be na kai uci na jasu yo kuma mata ne kuma mai tatu wa dam wala mul khinzir ko man da na kan kiyo na kan hinziri amma ba wannan adat e gade da mu e tiya shin haramu gobe na je sabo adadi sin e bona ga yin ya haramu nan does it mean is automatically na jasa ke genu ware ga jiki a debate e tiya wuce so wafi ma ko waji na ko so na kan khinzir wiki wi na jafa wafi ma da zalika khilaf ne maki uci majina ne khilafu da bo ke gane je je haila majin da mul masuwa ne ke gane ya da nan je haila majin fa sa majin da mul masuha ade juza ade juza ne kan e ja ce dikiyo e ja ce tiya shin gbe ja ne ne je su sa je fuka da ne je su ama ala taki kunji na jasa e bana sahabe da bukara lokokun da ya dufe tiyan da kaba ma ya sai jikiyo sai ji sallah e je haramu yo amma ngbe je na jasu yo sashe ma jiga na jasu yo amma alimamu shaka ne man waki lo ga je jiki an e je ji na jasa wule haramu a ga banu ya haramu ne isminu ga je na jasa ni a ga ngo ko Allah na ga ku imata alaikum ma duk mo bana duk ne jibe jin zage jibe zakale pata haramu ayayo wuti mana ga zaman jari kiyo aje najasa ne an ne ga gaji kwalon galon go fi ma da zalika khilafun no wal aslu ne dai asali na faro tuwali eje ko eda zongu taku nuwa ke jikana futu ta ta wani kiyo wali fala yunqalu anha fala yanqulu anha illa nakilun sayi eya ya mu daga wali no da ne ta sai na ga ta zuna lam yu'aridu ma yusawi lan ya ce gumbu gani biyanin aw yuqaddama alai ko ko ma ga tagula da buru bana nan ne zamu ci abin yana ci ga su sun yi zakan yi ne kiyo ni na jasa from where habo dai na so eh eh eh ni ba so mun jani dan wa ci gashi shi ngan nga ni bisa za mu mure ke to da o ogobi na to wa fina alaikum wa to wa fat e bo bo e bo ne nan da mi da de o sha na o ti lawo ge bo o sha ji wa ye na je sa ni an hmm. faslu fasal yoro wa ya turu ma yatanajjasu bi yatanajjasu bi ghaslihi hatta la yabqa lahu ma aynun wala lawnun wala rihun wala ta'am والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوقت المعقوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النسح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشاري لو يطهر ما يتنجس بغسله أنا نجس قاعد جنوين لعلي بعلم عفوه abori ji ufo kaki abisa ufo ko eji ayila wọn ato kí o wọn ato èdè wọn ato pàǹtì ufo nga yìí sọ̀kítẹ́sìlì àǹtì wa kíjọ eji àwọn ti fọ́ ya wọ sọ́lì hátà láyébùkà lọ́wọ́ ma ayi nínú wàlà lọ́wọ́ wàlà rí ìhùn na magu fa ya la buka lau ma lau ma ainu na ja samu ci kai la buka la ayo ko ainu eh ya ji ti ainu ne na ja samu ci ko bori ko shi bata ko ja da sauran su wa ji ti an wa ce babwa wala launu kaluma babwa wala rihun amma watunwa wala samun amma wakiya amma wata su biya la mu ji ti ne wunne ya ni da wani amma ga ga alaiji a cikin to alaiji annan alawan afoko amma afu ganci na zuku alam ne ide ibo ku jama'i ebi gẹ̀dẹ̀ máa di wọ́n á tún àti ń wọ́n waɗiya gani wa wasu biya wa wendoru bịa wa liyo babu biya amma alamadi yin doci ba wannan wali da hamalin ga wasu waji katu mako ta wala sanya ta waka saji bismillah abu idan wali ndochi ndo ti ngoli alamai wali da na wuce alawar wula jiki a nan najasa lakiya ba an da wani wannan abu bilmasu edaganci e, masu lilu ikiyo alama zuki ebo hadisi yan na anabi sa sallam ga zaka da gan hadisi sallam ni ewo mule do luzu ko ezu che da un le un gale ni sai ba mu lawu dikiyo un zuki un gu la zuki un ga dikiyo un ga li de to hadisi yan zirau ko a cikin to nga to ne jisa ni diga yuto yiru ma ba da wani be da ngolo nga kiyo na ne jisa ne li wal istihalatu zan be istihala mutahirun mutahiratun waliya li adam wujudi wujudi al wasf al alayi. Ya e bana sifana sifana hukunci la tanan dike an da bobiya sai al istihalatu iluje ban ko ya ji gane ne ya gabe ne misali banin nan

esan ti en na gi wode ba tutu le putu ya sai jike na putu shi ya zaga ji amfani ba jike na putu ni ba ni a gane yesu yo kashin jake no no wani ebo tibo ebo na na jesu an shuji kiya un da boliya misali bani eh emi ye shigi wúlíà ẹni púùtù ní kí ẹn wúlíà ẹni ẹgbẹ́ba náà túnú yóò lé yẹn ẹni mìsára ẹ̀kọ́ ẹni sì yé ẹni púùtù ẹni kàzákàzá náà yìí wọ́dẹ́ lẹ́ẹ̀mí lè dàn ìjọba náà gbogbo wọ́n fẹ́ lù dìkí ọ wọ́n fẹ́ lù tanú lọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ jí ẹ̀kọ́ lè sọ káyì ìwé ìlú òjijì tọ́lá ọ̀sán bẹ́ẹ̀ jí ẹ̀kọ́ náà wọ́n dẹ́

misali bani shekpata eh, nuwe siweji ya shekpata da sauransu kula da hati injiniyo a tana shi kun fi harin wayan evaporate da sauran suke da ajiye wata shiga ajiye ba nojo utility wanji shi nuna na tirit da ana wuja alaka shi wuja alula mai fiki wuja haso ne bai na abuja alaban abu zaidi bakar abu zaidi

wa ma la yumkinu ghasluhu yana ma yana nan ba na yana haifuwa nan ko wuce yana nan fabi fabi ale ade a januwa bi awu na minhu ko ko ala wuce paya hatta la bukari najasati asar har bi ka kuna ga to najasa wuce wanda alamu ke ba yana e bi ala ba bi so wuji kiyo wuna ya ko wa ala ba kiyo wuji kiyo wuna ya wa ala ba wunji kiyo wunna ya ko abu da ji fi dano dano ci mai ji kanin cewa nuna nan an waje ki ba shi ganin ba wal ma'u huwa al aslu fi tafhiri asali ga ga wali ne na wajen amfani da yi nuwa fala ya kuma kama hu yadda ci a da jikini da na wuce ba illa bi izini mina shari sai da izini zanen la shari'a benin bayanin nan agajibo agafe agajibo ni yabo nan igidi mo fi ewu ba onji fi ewu ba onji fi ewu ba onji fi ewu ba onji fi ewu ba onji wele be lo wele alama ebo ni bi oro ebia a tiri tugo ba onji to ba ni nigeria sagu ti je nigeria sagu ibia ko ye jiga de ne gbe nan shi kenan sai ba nan da fala ya kuma kai mu makamu illa jizin ne shari'a ya zane ya zane na misa bo rijin mama ko aka kun do da wa ku de no anan chino na da wata ai mafi a ngo de ngo de ngo de ngo ma shalu la jizin ne bi chini da <laughs> e la bi chini da wa bori ma eh la bi chini da wa bori anye <laughs> je eh ngo le istijmaru dambo mm. kashi istinja'u madambo amma <laughs> ga wale zane lamiti da wani ga wale yau wuji yi su jima algon gada wuji ka yi su jima algon gada ishi adun fasidu <laughs> Allah kiyaye mu hmm. babu qada al haja على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبود والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي من التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم استقبال القبلة الاستقبال أو الاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بار الفراغ manga babu kaza ilhaja babu ne ga yake bukata wani yi mane ya gwadon shi kata jibori ji da sauransu ko alal mutakhalli al istitara da ne wa ga wundu wo bukata ko wundu shi kata ko wundu jibori na yana waje na wundu so ngalu ga ro liye mu ibn ali ga yi fas taka illa min zawjatika wa ma malakat yaminuka tsala aure wanda waya yi yo gande wushi zagina wa ne ya annabi za a masu mazuku ngawa kuma hawo bukatun wani ya biya gangani bai ya zashi hatta yadunu min al-ardi umola alawro son da gwaka kuno ga atso bakin na ko wal wa molo doya au kanif ko molo gonda shi bato no ile wolo

ene di alfuruma eh, na ma yóò lọ sí pàtàkì jì olóògbé kura mi mọ yóò lọ sí pàtàkì jì olóògbé lítà sí àdìs náà sòkó mi ko mọ kájì yóò lọ sí pàtàkì jì yẹ sọrọ nsú mọ kó o ti ká ní akó àmà bá ní kórùka náà káàsù ní ẹtú ẹtì kó ẹnu ẹtì bá ní mọ àmà bá ní ìzàgá kura ni fi wo nṣèwà gán wà lọ si pata ɛ ṣé wọn a jí náà n gbà wà ti fi dàgú èyí là. ko me ya to ngo ce gola ko ya shi ngo wa dikio ngo wa laji tocho ko me ya shi ngo wa laji kio ngo wa laji tocho ne ya shi ngo wa laji tocho na su kura ne ni play ge lo shi o dikio na na fi memory ọ̀nà kẹ́rìbẹ̀ ní fi tí ó na kọ́ àwọn àti di àti láyé ọ̀yọ̀ òun àmá kó lítà fi kó ẹni ko wata mana ani da ga a an ursu kuma ursu ya zawon gidi bayanin nan wuru shigban shi ba dai da ya faji na gada shi ba ta jago mu ko a ni bigai taku alla'anai ne ko mm. e tsiya bai zagu ba ne su kwa abu mine mine abu ya zijo allazi ya ta halla fi tarikin nas ba ne da ji shi ba ta jiya ko ne gaje dano auzilim ko makiya ko ma ba ne fa'uru shi nan ya e, bugai shi ba ta shi kiwo da na irin na shi ba aw urf ko ma urufi ko culture yanzu a wa abin shi ba wajen tun ba ci haji siminti ofe ya taro ofe jiki ọ̀gá ń gbójú wa ò méjì ẹ̀kọ́ à ofe jiki ofe jiki pàtàkì àrẹwà nira yí dédé hmm. ó mẹ́rin àṣìṣì ṣùgbọ́n dé dazàn gan jiná tuntun ṣùgbọ́n dé kan wùrù yín náà ǹdàkùtà sí ṣùgbọ́n. ngula ti ci gobe na zugu ndo gwala ji side na unta dana na zingi da ta ku bo go wuji kiya zai ji yo inde ga ya bi daga fidi ujo mbi aya ta zingi ni nimbo kon ko finte di la ni ti na ya o la ta pate fu ela ela la no le ko so ni pate du karai du wa adamul istiqbal wal istidbal lil qibla idan mun ga je wal qibla mai zama je zuma ta al qibla ne ga wajin shi pate mun da ga la istiqbal lil qibla la ha ko wale man shi ga gige ce lamari an tu ga tuwa da sauransu wa alayhi al-istijmar bi salatati ahjarin tahira e za mu dan gwagan gani be ta kun guta na lina ma yaku maqama ha ko ne ga ajikini da nu bo ne kida ajikini da nu bo tishu fa ajikini wa da nu bo kashi teletrol mu jikini wo da nu bo ko zamanin ne amma ele diganga uja dangwa àmọ́ layin yìí ti àdánwà kó àmọ́ jẹ́ la tukùn àdìkí o àdánwà. àwọn ọmọ ẹ̀rù kí èròjà àǹfààní bẹ nú ẹ ẹ̀bọ́ ní ẹ̀rẹ̀ òtún àṣẹyìn dára dọ́rọ̀ kó tà àmọ́ gbá ní nàzà ní ti ṣe pàtà ṣe pàtà ní mo jìgá ní tukùn yìí fòrò ní ìgbé fòrò ẹ hàmọ̀dé ìgbé fòrò ẹ ẹ̀ làgá sáà gbá ọ̀tí fòrò ba zane fo zane tsari wuce aye foro ba kuli pata foro ja laba bona wuce be ga wuya be ba zane be be eh zane wanu e bona ku ga wa be hali lan ne wo be ni wa ku yo ko mhm wa yundabu mandubu mu yo sunnu yo aliyuti aza inda shiru e ya zu ba tsari bai so kai ka kunun gai wa a jike ne ya diga jiga Allah mai ya wuzu bi min al khubusi wal khaba'is Allah mai ba tsari bai daga ya ba shariya jinu ba yo bai shaitan ba be shaitan zagi jinu ba bai jinu zagi ko wal istighfar wal hamd ba'da al faragh ya e za mu ji gafara mu ji abu ya so ko ga sa ji zane mu ji gufura ka ko hmm. babul wudu'i babu ne ga yatin alulona ya ji bala ala kulli mukallafin an yusammi idza zakar waya yatamadmada waya yastanshiqa thumma yaghsila jami'a wajhihi thumma yadayhi ma mirfaqihi thumma yamsaha ra'sahu ma uznayhi wa yujzi'u mas'a ba'dihi wal mas'u 'ala al imamati thumma yaghsilu rijlayhi ma al ka'bayni kuna lahu al mas'u wudu'an shar'iyyan illa bi niyya li tibahati salati man da babu lubi babu ne ga yatin alullah nan sai ya yayi wallazi na amuli ya ne ga imani ne za kun tumi da sace ga ni ga da bi salla fagtilu ja ku ga ja shi ke ji na waye ji ku lil malafiki be gwada gwaba wamsahu bi ko wamsahu bi ruzi ku le ce ye fi wa auji la ku ka kabe ne me na bi ce ne da babu kukunji annabi sallallahu alaihi wasallam ga ala dulukum ala ma yamulla bil khataya ko wa yarfu bi daraja ce wa ga min layin layin wuya nan wa fe fe le ce ma fe be daraja na ani bi layin wuci nan ga mini wai kiyo ani bi ga isbagul wudu alal makari yanzu la lujuje annabi sallallahu alaihi wasallam ga ummati da an yawmul qiyamah gurran muhajjalin alumani aya fali ya mi fiska ya fe bane gwaji ma fe bane gande bicaji min asar liyo ba alamai kibo alamai alula je bo ga alula mu je muhimmanci salon da kai ba ala kulli mukallafin waji bi ta ci duwa ne mukallafi na zai mukallafi yo ale mukallafi ne da naji baligi umai be ankali ne eh yau ne wuyi bi ankali wuce ci an waji baligi wuji da kan ja ko ke a wa dogon waji baligi nan ngana nan waji kiyo mani chakiya wọn ji baligi in zagi gajin haila wọn ji baligi ko èèyàn al'aruga tiya wọn ji baligi èèyàn lukon tatuga tiya gbogbo wọn ji kí wọn ji baligi mai fata alamu yau wọn ji kí wọn ji baligi kagun mali alamun doro emini na shugaba wọn kun ji agwegi wọn ji kí wọn ji baligi e wa zaga ga waji bi ta tiyan zana aji mu mukallafi nan an yi sammi idza zaka ko wula bismillah yujin wa fana la bismillah yujin ga jan lana ko wa ta madmada mula misuntuya wa yastanshiqa mudikiya mula nu yudaye ya wula yuji ya bana ne ga balik fil istinshaqi illa an takuna sa'ima waga waga jiwa nuwa yudaye wanjin da gobe jiki a gobe fi azun ya suma ya fila jami'a waje ya zatu lafi su na bayanan gole daga babu na arziki nige daga ba tukpa bela ba arziki babu babu bayanan ki fiska to e pawu to e bi wa ji ya la ga ana fiska da janu ga fiska na ne mun da ji ga Allah ebo ne to ji e ya lazina amuri za kun jo za da fazu filu ujakum sun mai yadda yi ma'amir faka wuce na famba gani bai gwakpe wani ya zagaya gan wani gwa larabe bukato gwakpa na biyu wani jigan wani gwa ne da aka hawa ko ya jiga ne wu sun mai yan saha ra'asa hu ila cule tushu ma uzune famba bai tuba guba abuyi wa yi juzi umar abu'aduhi wato fifi ya e ya ci kuke wa fikinan al'imama zai wa fi kiyar sai wa fi rolin ta sashen kifi nan lọ́lẹ̀ fífi ẹ́ sáṣíyàn tí ní sùn tí ó ṣe kí náà ìjàrò ní lọ́lẹ̀ ní yẹ́ lànà àti róní náà àmàdà náà àti róní àti tí kí wọ́n àdínà àkùbálà bí yìí máa wà ádùbàrà òun fi dá òun tó rí kí òun fi yìí kó wà ní alẹ́ ìmáàmàtì ń bẹ̀ ni. suma ya ga sila rijilai ya zaci la bici kuba abu na ma'al ka'abai ne ko fama gangani bai bici kukungi walawul masu alal kufai ne ya ga mafi yi ku guba bawo ko sok ko wufi wa rudan amma kari wa na wa alu alulaji wa ci don waga bai da bori ji ko da shakata ji ko bai da alile wuce asun waga ya alulaji wa dikiyo wa fi kofi wuce finganci ya bana hadisi bai cinya albasu alal kufai ne mutawatir amma wajen bice ya cinya rai wa a ci shi wadda sassa wadda wasu wa wai fin bice an ne alulan shi ya ji na mali a yanin muhammadu ba da kuma salam kube ce lafiya kala ga wala ya kunu wudu an shar'iyyan alula ma jan alula wangi na gajin daidai bai shari'a yana illa bi niyya sai da niyya listi ba hati salati yami daga sajina da zikiyar alhaji sallah ya sai da alule sallah farilla sai da alule sallah nafila sai da alule ya bane bata sallah ku ya buga da go ga wajen sallah jana'iza babu alula sun kiya wali ba wani ba sallallahu faslu wa yustahabu taslis fi ghairi wa ta'dil وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى إلى الرصغين ثلاث قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة لو يستحب فصل يوردنا لو يستحب مستحب التثليث في غير الرأس إذا قاعد ندنا يا علاج ولا وجه ولا وجه غوتا غوتا غوتا غوتا غوتا بمبكين بمبكين لما لا الإمام البخاري وكبابي يسأل البخاري زوجان لا وزني زني nke bi ba dugo ja lo dugo gba so bi ba dugo ja lo dugo ta wuta e go ni dey the most important no lawo di jo wala won no Gajimba ne bi nu e ma ke da deji deji ji da lebu ya da no go wa ke nan una ja na fuska wulawujin ba e ba hadisi ya fa mani sa ta ni kuma iti e la gola ta fa le ni wale ne inda ra ni abu rera ne ga na ne ga Allah ani bi gan fi de alugo ja de fa al fiska te bane e gwaji ma te bane ko so ngo to zane ga na fiska bi wani wa wa na fiska bi ga ti na bi wale na ya jan wa ta'jil ga ji masu ku ngo ji ti wonu ti be pa ko ma ti ko da duk sai dun gole ne istiyazu ya Abu Huraira nu jina amma wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga annabi wuji ce wani da hakan babu gwapa wa jani wa taqdimu siwak wa molasa wa molasa yake shi da yusi babu musabi yo ko ali daga laula ana shuka la ali za sallam ga siwa kuma to alatul lifam ko sawaki wa limi su mardu asul rabu church mai da jibi wa ga adi sallah yi sauki yi waga a jin ala yi sauki waga a sale yi sauki ko waga a ga dambo yi sauki waga wani misu wa jiki nan waya taso mana yi sauki da soro sauran da zaɓi mari ibn kan da na jiwa sai jan fani da sauki na wani shi ba ga no le sauki ma suna ni sa sallah mai wunje ne da ji ciya kuma fiye lami bai yana wa gasul yadaini ya zamu le gwa gubabu ne ilar rasgaini da kiyo egwa kwankurota egwa ga kwankurota ko ya gwanda salasan zubuta qabla shuru'i fi ghasl al-a'dha kanu wanda da ne kenan al-mutaqaddima manga faslun وينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وعقل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر

nifasi wọn láàlá yín jẹ́nẹ́bà wọn láàlá yín kó wọn náà mi mú sọ́jì déélé ìdáná lè tí ná kó hmm. ẹgbẹ́ nígbà tó kó sọ àwẹ̀ ìdìgán àfi ẹ̀ta ìgbéjì mọ́ sọ́ra tí àríwá àríwá máa jù bí afẹ́ ti kí o àfẹ́ kọ̀tínú lọ sálá ti ẹgbẹ́ àlàáyínú wíkáwù asá hmm. wà á kúrò láàmì ìbìlì bẹ́ẹ̀ jíjẹ́ ẹ̀nẹ́kẹ̀ẹ́rà àkúnyìn wọn di kí o wọ́n lu àlùláyà. walƙai'i zan da tutun ya ga tutun wani Allah na gaskiya man shiga ga ciwon sura ya buga ga na buka ga na tutun jiki an tutun ya lula eh wa nahwi bayna juna wa masu zakar ga bai walatu ta zakari ibn ne e ga man masu ya falyatawadda zan ga lagwato al'aurun la la tujo wala alulu ji sai ga ka ki ji babun na fo na wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk